wannan aya wala kuna ganin madaniya ce amma dai babu zance mafi inganci akan haka saboda haka wannan sura suratul araf kamar yadda muka yi ta gani ƙarin bayani ne ko bayani dalla-dalla dangane da wato abin da ya kafi aqida na ainihin musulunci da kuma bayanai dangane da abin da ya shafi ni'imar Allah musamman ta lahira ni'imar aljanna ga wanda ya yi biyayya ga Allah da kuma wato tsananin azaba ga waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala tun daga nan duniya kuma wannan sura ta yi bayani na ni'imomi daban-daban da Allah Ta baraka Wata Ala ya hahale wa bani Isra'ila amma maimakon su gode wa Allah su yi biyayya wa Allah sai ya kasance sun ɗauki saɓanin haka to ana karanta mana waɗannan abubuwa ne domin mu shiga taitayinmu kada mu kuskura mu yi koyi da waɗannan yahudawa ko kuma ainihin banu isra'ila a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga darasi na talatin da hudu aya ta ɗari da sittin da bakwai ayan da Allah ta'ala ke cewa wa ista'adzana rabbuka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يكون العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم waɗanda Allah ta baraka ta'ala ya kaddara matsugulinsu yana bakin kogi ne sa'an nan kuma aka sanya musu dokoki iri daban-daban daga ciki akwai jarabawan da Allah ya tsora musu ya ce kada su yi kamun kefe a ranar asabar amma aka samu gari ya kasu gida uku kashi na farko sun yi wa'azi sun gaji sun yi wa'azi sun gaji saboda aka sun bar wa'azi kashi na biyu sun ci gaba da yin wa'azi kun ga kenan su ba sa saba wa Allah wajen kamun kefe ranar asabar kashi na uku kuma su ne masu sabon Allah subhanahu wa ta'ala da masu kamun kifi ranar asabar da masu dabara ranar juma'a da daddare ba za su tattare ba sai ranar lahadi da safe kun ga kenan sun sanya tarkonsu ranar juma'a da daddare sannan kuma ranar lahadi sun je sun kwasa sai su ce ai ba su yi kamun kifi a ranar ainihin asabar ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayanin matsayin kowanne daga cikin musamman masu wa'azi Allah ya kubutar da su ana kyautata zaton waɗanda suka yi wa'azi su ma suka bari su ma Allah ya kubutar da su duk da kasancewa da suka yi wa'azi suka bari kuskure ne barin nan kuskure ne ya kamata a ci gaba da wa'azi ko da ko mutane ba sa aiki da abin da ake fara sannan kuma kaso na uku Allah tabaraka wata'ala ya halakar da su yace falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka manta abinda aka yi musu wa'azi kansa an jaina allazina yanhauna anil su'i sai muka tsamar da waɗanda suke hana sabon Allah wa kasna allazina zalamu muka kama waɗanda suka yi zalunci sune masu barna wato masu kauce ma dokokin Allah a ranar asabar bi azabin ba'itin da azaba mumuna bima kanu yakukun saboda fasikancin da suka kasance suna yi falamma atau amma nuhu an lokacin da suka ketare iyaka gabarin abinda aka hana su gabarinsa na kamun kefe ranar asabar kulna Allah ta'ala ya ce sai muka ce musu kunu qiradatan qati'iyan ku kasance wato ainihin rai? waɗanda suke wulakantattu Allah ya mayar da su dabbobi gaba daya to shine wannan aya ta ce wa yasta'azana rabbuka ai ubangijinka yayi shela la yab'athanna alaihim lalle sai ya aiko akan waɗannan yahudawa masu taurin kai waɗanda Allah ya muku gata iri daban-daban da ni'imomi iri daban-daban amma suka kauce wa dokokin Allah suka yi tawaye la yab'athanna alaihim bi ma'ana alaihim rabbuka lalle ubangijinka zai tayar akan su ila yawmil qiyama tun daga wannan lokaci har ya zuwa ranar takin alkiyama don an gutsuro mana karshen al'amarin ne wane ne zai tayar man yatumuhum ku wanda zai ɗanɗana musu mummunan azaba wanda zai rinka azabtar da su kamar yadda muke gani a yanzu wanda babu kwanciyar hankali a isra'il da ainihin wato ainihin kewayen isra'il ko waɗanda suke tare da isra'il wannan ma yana daga cikin misali kuma a baya an samu lokacai daban-daban da allah ta'ala ya rikita ainihin yahudawa tun da kamar alkawari ne yayin da ubangijinka ya yi sanarwa aiwa isa'ad sana rabbuka ubangijinka ya yi sanarwa ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة للي زي تاير أكن تزوى رانا تاكن القيامة من يقوم يصومهم على عذاب وان ذي رنك أن أنا مسمومونا عذابا لوكتي باي لوكتي هر أي تاكن قيامة إن ربك لطريء الإقاء للي أبنجد كمير أنا أقوبة لي سننكما وإنه للي في الله تعالى لغفور رحيم mai yawan gafara ne mai jin kai sai dai karshen wannan aya malamai suka ce ta wani bangare akwai tsoratarwa ta wani bangare akwai kwadaitarwa zai idan ka rike wani quotation din ko ta jumla to mutum zai yi abin da ya ga dama ya yi laifi ya tuba ya yi laifi ya tuba ya yi laifi ya tuba matukan bai mutu akan laifin nan ba yana tsammani a wajen Allah wa innahu rahim kuma lalle shi Allah lagafuru mai yawan gafara ne rahimun sannan mai yawan jin kai ne domin wato waɗannan kalmomin sigogi ne na mubalaga sannan kuma lalle ubangijinka inna rabbaka la sari'ul iqab lalle ubangijinka mai gaggawan azaba ne wani lokaci za ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ka yi tsammanin Allah zai kama ka ba amma sai Allah ya kama ka shi ne inna rabbaka lalle ubangijinka wato lasari'ul iqabi mai yawa mai gaggawan kawo azaba ne to amma wa ga koro rahim saboda haka akwai karo a tsakanin waɗannan bangarori sai dai wannan na aiki wannan na aiki amma addu'a mu kullum Allah ya gafarta mana addu'a mu kullum Allah ya sassauta mana eh mu muna nan muna makale muna lilo a cikin wa innahu lagafurur rahim lalle ki mai yawan gafara ne mai jin kai tunda zai wahala ka samu liman duk limancinsa a ce wannan limami din nan baya sabon Allah subhanahu wa ta'ala yana da wahala yanzu ka buga kirji ka ce kai baka sabon Allah yana da wahala kamar yadda yake na kamar yadda yake wannan yana ne shi ne ya fadi a kwata ga abin na ku yau kamar kame-kame ne da ya ku ɗauko mana ya fadi a kwata da ya ta zauna kawai ya akwai ɗin a ina ɗaya mai soso-soso ok na'am Ubangiji ta'ala ya ce wa isa azana rabbuka la yabatanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab inna rabbaka لطريء لقاب وإنه لذكور رهيب وجن تفسيري يجي وإستعاب زانا أي أعلم يا عند الله يسنر يقوى وإستعاب زانا ربكم وإستعاب زانا ربك يا عند أبنجدين كي سنر wa isa sana rabbukum yayin da ubangijin ku yayi sanarwa dukan su ɗaya ne ba wani bambanci wannan kawai yana mukatab ne guda ɗaya wancan kuma wato mukatabuna ne da yawa shine anan yake cewa wa ista'adzana rabbuka al-aya aya ta 167 akhraj al-imam muslim fi sahihe. imam muslim ya fitar a cikin ingantaccen littafin hadisinsa ana bi hurairah radiyallahu an, daga abu hurairah Allah ki ƙara yadda da ke أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي آتف لا تقوم الساعة القيامة ولا تطيبة حتى يقاتل المسلمون اليهود حرف مسلمي كي يهودا ويقتلهم المسلمون مسلمي ذات ككش يهودا حتى يختبئ اليهودي من وراء الهجر والشجر حرأ ويقري ويقود هنا فوق المقويا a bayan dutse ko bayan bishiya wa ya ƙula alhajar wa Shaja, sai ka ga ainihin bishiya ɗin da wannan dutse suna fallasa wannan bai ƙule suna cewa ya muslim ya kai musulmi ya abdallah ya kai bawan Allah haza yahudi kalfi ina kana neman bai hude ne to gafi ya kuya a bayana wannan bishiya ce da ainihin duwatsu za su yi magana ko bishiyoyi da duwatsu za su yi magana su fallasa ya kuda wanda suka kuya a bayansu ya muslim ya abdullah haza yahudi kalfe gaba yahudi a bayana wato fata'al fattulhu eh, zo zonan ka kashe shi illal gafada banda bishiyan karga wa innahu min kadaril yahud annabi ya ce wannan bishiya tana daga cikin bishiyan yahudawa wal wannan bishiya ta kargadi nau'un min shajar lahu sha'u wato wata irin bishiya ce wanda take da kaya anan mabiya yawa malamai ba su cika fassara garkadi da hausa ba saboda mu anan ba mu da irin wannan bishiya saboda muna da bishiyoyi masu kaya da yawa akwai farar kaya akwai daude akwai mai ga sunan da yawa musamman ma mutanenmu na ƙauye za su faɗa maka bishiyoyi da yawa eh ina jin akwai bishiyan sabara ne ma ko menene ita ma za ga akwai kaya-kaya a ciki su waɗannan suna da kayoyi saboda haka algarfadu na'un min ash-shajari lahu shawkun qala dinawri ala awsaja idza azumat sa'at garqadu wato wata bishiya ce in ta girma sai ta zama garkade manya-manyan bishiyoyi ne wannan ya gwada kowace irin bishiya amma ban da karkade wannan bishiyan yahudawa ne to kaga kenan idan aka gwada maka wannan bishiya ganyenta ma ba za ka yi amfani da shi ba ƴaƴanta ma ba za ka yi amfani da su ba domin saboda me saboda suna goyon bayan yahudanci da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan za ka iya kwatantawa da wayan hannunka za ka iya kwatantawa da abin hawanka za ka iya kwatantawa da gidan da kake zaune za ka iya kwatantawa da dukkan abin da kake mu'amala da shi hatta da abokinka ko matarka wanda yake inda har za su goyi bayan saƙon Allah za su taimaka maka wajen rusa addininka to waɗannan rabuwa da su shefi alheri ina fatan an fahimta na saboda haka wannan ya mana ƙarin bayani ne dangane da abin da aka ambata a cikin wannan aya lalle a ƙarshen duniya za a samu wannan ƙarshen duniya lokacin da aka yi kusan takin duniya ko takin alkiyama Allah sa mu cika da imani saboda haka wa yasta'azana ay a'lama rabbuka yayin da ubangijinka ya sanar ba sanna alaihim lalle zai aiko a kansu la sanna alaihim kun san wannan lam din kusan lamul kasan wake kiransa Kamar ka ce wallahi wa azana. saboda ta'adzana din nan to kamar azina ne al'azan kiran sallah in aka ce azina ai ya ba da izini ko to azana fa eh kamar azina to ya ba da izini ko ya sanar to azana fa ya sassanar ko ya sanar da ƙarfi kamar akwai ƙarfafawa a ciki shine ta fa'ala saboda fa'ala ya aikata to ta fa'ala fa ko fa'ala kun ga ƙarin ya yi yawa saboda azana azina azana akwai ta'un sannan akwai tada'if ya sa'u wa tada'if fi'ili ne wanda yake sulati mazidun bi ta'i da tadayir bi ma'ana mazidun bi ne. to dole wajen fassara idan ka fassara singil ɗinsa to double ɗinsa kima fassararsa zai zamo daban ne kuma mafiya yawa ga waɗanda suke karanta adabin larabci ko asalin larabci su sukan fahimci haka ko sukan ji haka cikin tsikan jikinsu ina wa isa tsana rabbuka la yab'athanna alaihim yadda aka ce la yab'athanna yazo da lamul qasam wa ista'adana dun kamar rantsuwa ne duk da kasancewa istin nan ai kamar sharadi ne wa ista'adana rabbuka la yab'athanna eh wa ista'adana rabbukum la in shakartum can ma ga lam sannan kuma ga in akartiya la yab'athanna alaihim al-yahuda min bani isra'ila bima'ana yahuda min bani isra'ila Allah ya rinka turo musu ila yawmil qiyama har ya zuwa ranar takin alkiyama man yasu'u wanda zai ɗanɗana musu mugunyar azaba da zulli da wulakanci wa akhdil jizya da ɗora musu haraji mai nauyi fa ba sallahu alaihim sulaimana shine Allah ya aiko musu annabi sulaiman ya annabi sulaiman ba ma yahudawa ba aljanu ma sai da aka hore masa Eh, aljanu masu taurin kai sai da annabi Sulaiman ya murkusa su ubangiji ta'ala ya baki daman wannan ya sa lokacin da muke yara idan muka razana sai tsofi su rinka ce mana in ko razana kuka ga wani abu mai kaman aljani domin a da in ka ga mutum yana razana to aljani ne ba tsoro irin na yanzu ba kawai babu gaira babu dalili ka kaga kato yana razana a da ba a san ma karan bindiga ba muna ƙauyukan mu ina muka san karin bindiga sai dai irin bindigan toka wannan kuma a riga an saba ji ko kaji ba za ka razana ba saboda yan kusa da ku akwai jeji ana samun dabbobi da daddare ku rinka kwana kuna jin kenan saboda harbin da maharba kuke yi a da in kaga mutum ya razana ya tsorata to alaman aljanu ne ko iskoki sai a ce to in kun shiga waje ku ce innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim eh to da sai a ƙara Allah ta'alu alayya wa atuni da sai a ƙara sa innahu min sulaimana wai kiran suna annabi sulaiman kawai idan an yi wai aljanu da iskoki suke tsorata in ji tsofi fa da eh suna ratsana saboda haka wannan kaman magani ne alhali sai dai ka kira sunan Allah inda za karanta wannan aya a matsayin ayan qur'ani kana tawakkuli da wannan aya kana neman tsarin ubangijin wannan aya to da babu mazala amma annabi Sulaiman ba zai iya yi maka komai ba ba zai iya kare ka daga aljanu ba saboda ya zo zamaninsa ya wuce ana ba mu labari ne eh innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma ayan ma ba kan magana aljanu da iskoki take abin nan take yi ba tana magana ne akan mai akan wasikan da ya rubuta ma ainihin sarki ko kuma sarauniya bilkis kamar yadda malaman tarihi suka yi bayani na saboda haka Allah ta'ala ya turo annabi Sulaiman wa ba'dahu Buktanassar bayan sa kuma aka samu wani sarki Buktanassar a dubi kasa eh, na ƙara wancan ko? Mun na kaman na مفتنصر أحد مشاهير حكام الدولة البابلية الثانية ينا دينا تكن من يمن ينتراكنا ولن لك شهرا نا عينهم بابليون واتو أينهم ملكين بابليون ولن الثانية القلدانية إيه، كلداناوة كما العراق والشام ومصر أكركشنتا سيدي ملكي قسن عراقي لشام لمصر wa hadama orakaliyin sai da ya rusa birnin kudu da ya yaƙi yahudawa ya rusa birnin kudu da ya kata-kata da birnin kudu wa a haraka ha, ya ma birnin wa a sarrar yahuda kuma ya kama yahudawa a matsayin fursunoni saboda sun kauce mu hanyar Allah na bima urifa bis babili wanda a lokacin ana kiransa ko a cikin tarihi ana kiransa fursunoni na ainihin babiliyar wa ba da min bani isra'ila jumu'an kasira kuma a cikin banin isra'ila sai da ainihin ya lalata ko ya halakar da mutane masu yawa domin an ka dubi tafsirin rajul asahani ila ma'anil qur'an na shek abubakar mahmud gome rahimahullahu ta'ala da yake shi ya zo bayan masu jalalaini ne sai ya misali kamar yadda Allah ya turo muku hitila duk dan boko ya san barnan da hitila ya yi mai yahudawa da yadda ya rinka halaka su to shaggumi rahimahullahu ta'ala ya ambata cikin radul azha saboda duk dan bokon da aka karanta masa ko ya karanta shi zai daɗa fahimta tunda mai yiwa wani ba zai iya gane zamanin annabi Sulaiman ba ya masa nisa balle buktanasar shi ma ya masa nisa amma duk a waɗannan a cikin tarihi duk waɗannan abubuwan da aka ambata sun faru saboda haka shine wa isa na rabbuka la yabasanna alaihim Allah zai aiko a kansu to ya aiko annabi Sulaiman wannan shi annabin Allah ne da ya zo ya kira su zuwa ga hanyar Allah suka ki saurarawa sai kata-kata da su sannan bukta nasar bukta nasar kuma ba musulmi ba ne yi kuma da ya zo ya raina su tun da sun sake hanyar Allah sai Allah ta baraka ta'ala ya ɗora ka kansu to kamar hitila ne ai eh hitila a ce misali an samu arne da arne karfe da karfe ba kike nan ba sai sai ta tafiya to abin da ya faru kenan wa qatalahum wa tabahum ya kakkashe su ya kakka masu a matsayin fursuno ne wa raba alaihim jizya sannan ya dora musu haraji fakanu yu'atunaha ila al-majusi duk tanasa ya dora musu haraji suna bayarwa zuwa ga majusawa ila an yub'asa nabiyuna har lokacin da aka aiko annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wa raba ha alaihim maza Allah ma ya sake buga musu haraji domin saboda akwai yahuda wanda suka biya haraji kamar yadda Allah ya ce hatta yutul jizya har sun ba da ziziya an yadin wahun sabirun sai sun bayar da kakkanci suna makaskanta ko su bayar hannu da hannu suna makaskanta ba za a karbi wakilci ba saboda haka malamai suna bayanin cewa in Allah ta ta ta'ala ya baka daukaka to ka yi kokari ka kiyaye dokokin Allah ka yi kokari ka kwatanta in ba haka ba kuma to sai Allah ya jarabe ka da abubuwa da yawa maƙiyinka sai ya hau kanka ko wanda ake ganin ba zai iya yin maka komai ba sai ya zo ya taka ka ya murkusa ka gaba daya hmm. na sosai dai karshen aya ta yi mana sassauci mu da ake ba mu labari bayan ta yi tsanani inna rabbaka lasari sari'ul iqabi lalle ubangijinka mai tsananin azaba ne ko ukuba kana iya fassarawa inna rabbaka lasari sari'ul azabi inna rabbaka la sari'ul iqab al iqab liman asa ga duk wanda ya saba masa ba sai an je lahira ba to ya gafarta mana kuma Allah ya sassauta mana wa innahu kuma lalle shi Allah la ghafurun wallahi mai yawan gafara ne li ahli ta'atihi ga waɗanda suke masa da'a rahimun bihim kuma Allah mai tsananin tausayi ne gare su to Allah ya gafarta mana Allah ya tausaya mana to kun ji da yahudawa abin da ya faru gare su don haka kada mu yi koyi da su a wannan bangare sai Allah ya ce mu Wa fil وقطعناهم في الأرض salihun wa minhum dun دون wa balawnahum الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون هل ينظر الله تعالى بيبر ودن يهودا وابع يتي وكفعناهم في مكيين yayyanka في الأرض أبا a أمما الأمم دبن دبن بمعنى قبائل bi mana kaba'ila aka watsa su a bayan ƙasa yasa za ka ga burbudin yahudawa a wurare daban-daban ba za ka same su suna da ƙasa ka kaf ɗin su dukan su a ƙasa guda ne ba tunda ko Isra'ila yanzu idan ka je ba Yahudawa ne zalla ba akwai waɗanda suke larabawa kamar yadda ake samun su a waɗansu ƙasashe saboda Allah ya ce kafana hum fil ardi umama sai da humus salihun a cikin su akwai bayin Allah na kwarai sannan kuma wa hum duna zalim a cikin su akwai koma bayan haka hmm. wannan ya yi daya ya zama ɗaya da maganan aljanu aljanu su ma sun faɗi haka suka ce a cikin mu akwai mai as na wa minna duna zalika kunna qara'iqa qidada mun kasance qara'iqa qidada imana dariku daban-daban hanyoyi daban-daban bangarori daban-daban amma dai akwai na kwarai a cikin aljanu akwai kuma na banza su ma yahudawa akwai na kwarai akwai na banza bahaushe ya ce hanjin jimina akwai na ci akwai na zubarwa na zubarwan nan kuna kacin ba za a kai ba mutuwa za kai saboda ba kowanne ake ci ba eh alamin kasan jimina ba ka yi tsammanin zan maka wannan tambaya ba na ga wani ba loma ya sun kuya yana tsoro kada tambayi shi jimina, eh to akwai hausa da yawa na faɗa kenan ko ba za ku gane ba eh hanjin jimina akwai na ci akwai na zubarwa amma ka san mikiya ko ka san gaggafa amma ka san fakara eh amma ka san buzuzu to duk waɗannan ka san su ba kaga amfanin zaman kauye ke. Na. Eh, na'am to cikin yahudawa akwai bangarori guda biyu ba ma cikin yahudawa ba ko cikinmu minna salihuna wa minna duna zalim kunna fara'iqa qidada a cikinmu akwai na kwarai akwai na banza Allah ya tawake Na. wa qata'nahum Allah ta'ala yace nahu muka rarraba su fil bayan ƙasa umama al'ummomi daban-daban al'umma jam'i ne na umma wato firaqa bangarori daban-daban suka watse musamman ma a lokacin da Allah ya musu gata ya ce gagari su zauna amma suka ce ina so yaka suka ce ba za su yaka ba Allah ya ɗaiɗaita su a bayan ƙasa sai dai kuma min humus salihuna a cikinsu akwai na kwarai kuma allazina amanu bi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune waɗanda suka yi imani da annabi muhammad wa hasuna islamuhu kuma musuluncinsu ya yayi kyau kamar abdullahi bin salah da shi da sauran abokansa yahudawa mun karanta tarihinsa a nan masallaci saboda haka asalinsa bai kude ne yana zaune a binnin madina lokacin da annabi hijira ya fara imani da shi kuma a dalilinsa aka samu waɗanda suka karfi musulunci saboda haka ba dukkan yahudawa ne mutanen banza ba domin kar ka zo zagi ka haɗa duka duk wanda ka ji zai zo gari guda ya ce ai duk garin yan iska ne to ka tabbatar da za ka bincika ko shi dan iska ne ko ubansa dan iska ne dama haka ne ai ba a ɗebowa gaba daya ka zo ka kushe mutane ka kushe iyayensu ba zai yiwu ba ko da kuwa mafiya yawa yan iska ne to ka yi rigadin ɗin yan kalilan ɗin nan saboda a dalilin yan kaɗan Allah ta baraka wata ala yakan da wata rahama ubangiji ta ala ya riga ya faɗa Allah ba zai azartar da al'umman nan ba wato al'umman annabi ma kun tafihim matukan kana cikinsu su ma kana Allahu mu'azibahu. wa hum yastaghfirun ai masu neman gafara ba su da yawa yanzu idan aka yi sallah asuba waɗanda suke zama a masallaci sai ta istighfari ko cikin masu ritaya ne mutane nawa ne suke zama a masallaci har sai han ya yi eh Allah ya bada baba lafiya eh baba ningi Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya dinda yana nan da ya tanka masu ritayan nake magana gara mutumin da ya yi ritaya ai kamata ya yi in aka yi sallah a asuba sai ya zauna a masallaci ba zai fito ba sai da hantsi musamman ma ma'aikacin gwamnati ma'aikacin gwamnati wanda ya aiki a wuraren tuwa-tuwa daban-daban eh yan kasuwa ma ba a bar su a baya ba ana samun waɗansu yan kasuwa lokacin da mutum yake ɗan ƙarami haka ya yi tuwatuwa a nan ya yi ha'inci a nan ya ci amana a nan ya yi keta a nan ya alhaz Allah ya sauka mana gaba ne eh. wa kada masu sana'an nan na hannu aina an goli kafin da kafin toci duka da mezin mezin da sauransu masu sana'o'i daban-daban kuma akwai tuwa-tuwa irin nasu amma ai idan shekaru suka maka yawa wani aikin dole ka haƙura dun ba za ka yi ba kuma malamai ma suna ba da shawari ko da ma ba za ka yi ba shekaru suka yi yawa to kawai ka yi ritaya ma kanka ina ya kamata ka dawo ka zo masallaci kai ta istighfari ko ba komai wallahi in an je lahira akwai sassauci gashi mun karanta wa innahu lagafurur rahim to amma mutane nawa ne waɗanda suka yi ritaya daga waɗannan ɓangarori wanda za a gansu har hantsi suna nan suna istighfari ba tare da gengadi ba wani ma ka gaishe ya zauna to fa tutinsa ne ya makale kaga ba wai yana istighfari saboda tuwaciwan wanda ya a can baya ba ne fa a'a saboda gara tutinsa ya makale ya Allah ka kwato mun tutina kuma yana samun garatucin sallah su ba ma da kyar zai fito amma an samu waɗanda suka zauna komai karancinsu suna fari, kai da rama mutum bai zauna a masallaci ba ya je gida ai ba lalle ka zauna a masallaci kai fari ba ko a gidanka kana iya yi Tun da wani zaman sa a masallaci ma za a addabe shi. Masallacin ƙasashen larabawa da waɗansu ƙasashen da suka ci gaba ana idar da sallah su kan ba da yan mintoci ne sai su rufe masallacin su ba sa bari ba sa barin masallacin su haka kuma shi yasa za ga masallacin su yakan dade duk da kasancewa ta wani bangare ana takura mutane ba daidai bane dai idan kana son kai karatun qur'ani ko kai istighfari ko kai azkar to an takura ka ba zai yiwu ba ko haraba ka fito za su kore ka za su rufe harabar to kaga sai ka je gida kai su istighfari ka karanta waɗansu ayoyin Qur'ani kana akka kana ambaton Allah subhanahu wata'ala Allah ya maka tsawon kwana bari ka yi amfani da wannan ka nemi gafaran Allah bisa kurakurai da tuwatuwan da aka yi a can baya kuma a dalilin haka wani ma zai shiga cikin albarkacinka shi ma kafin Allah ya ganar da shi ko kuma ya zo ya tarar da matsayinka na saboda haka min homo salihun a cikin yahudawa akwai na kwarai musamman waɗanda suka yi imani da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi a yanzu ma aka ce akwai musulmi waɗanda suke yahudawa ne yahudawa musulmi kuma sannan kuma wa minhum daga cikin su akwai nasu waɗansu mutane duna zalim koma bayan haka humul kuffaru wal fasiqun waɗannan kafirai ne da fasikai wa balawnahum bil hasanati Allah ta'ala yace mun jajjarabe su bil hasana bin ni'am da abubuwa masu kyau ni'imomi iri daban-daban yasa kun ga ni'ima jarabawa ce in Allah ya baka kuɗi ba Allah ya baka jarabawa Allah ya baka matsayi Allah ya baka jarabawa yanzu aka ce an ɗora ka wani ofis za a turo maka biliyoyi ko miliyoyi barkatai inda za ka datse su akwai kudaden da za ka datse ka sa aljihunka wallahi a nan duniya auditors ba za su bincike ka ba sai dai auditors ɗin malariku dukan baka yi ba ko babanka auditor general ne kuwa nan kan baka yi saka zulle ba inda har ka yi rashin gaskiya mala'iku za su gwada maka to kaga ofis din da za a sanya ka ka wawuri kuɗaɗe ba tare da wani ɗan adam ya gane ba ka wawuri kuɗaɗen haramun ai kaga jarabawa ce to don haka abubuwa masu daɗi ma jarabawa ce in Allah ya baka lafiya jarabawa ce in Allah ya baka matsayi jarabawa ce sarauta jarabawa ce kuɗi jarabawa ce ilimi ma ai akwai masu ilimin da suke raina mutane ko ba haka bane yana ganin yana da ilimi sai ya raina uban kowa ba ruwansa da mai hurhura kuma inda za ka je ka bincika sai ka samu uwarsa ta mutu tana bakar jahila amma ya zo yana raina iyayen mutane saboda mai saboda Allah ya baki wani ɗan guntun ilimi wannan ma jarabawa ce Eh. saboda haka jarrabawan suna da yawa wasayya kamar yadda munanan abubuwa ma jarrabawa ce talauci jarrabawa ce balarabe ce kada alfaqru an yakuna kufra yunwan lokaci talauci wallahi sai ya saka kafirci idan talauci yayi yawa fatara ta yawa kana iya zama a gindin bishiya ka cire riganka ka goga bayanka ka sosa a cikin bishiya ka ce kai Allah ne kan me na maka ne ya Allah ka bashi cikin talauci to yanzu wannan kalma daidai ne saboda tsaban talauci wai kana ce kai Allah ne kan wai me na maka ne ka duk abin da ya shiga hannu na sai lalace eh ga sa'o'i na sun yi kuɗi suna da rufin asiri amma ni abu ya kiti ya kitin yewa abu ya gagara ya Allah me na maka ne ni kan a faɗa min abin da na maka ya Allah ka faɗa mini saboda tsabin talauci kun ga ya kai shi ga furta waɗansu kalmomin da ba su dace ba kamar yadda wanda yake da kuɗi shi ma za ga yana furta kalmomin da ya ga dama na izza da isa wani ma har sai ya ce sai in kashe ka ba abin da za a yi to in ka kashe shi ba abin da za a yi kai kuma sai Allah ya farka tun daga hanyoyin mutuwa daban-daban in baka yi sa'a ba kafin ka isa gida Allah ta'ala yana iya turo wani sababi ko dalili ya kashe ka mutane nawa ne suna masu kuɗi suna cikin ta su suka mutu mutane nawa ne a lokacin da suka zama kwarigai suka mutu suna da kuɗi ko suna da mulki ga misalai nan bila adadin saboda haka kowane bangare akwai jarraba kamar yadda Allah ya jarrabi Yahudawa to haka mu ma ya jarrabe mu fa balawnahum bil hasanati muka jarrabe su da abubuwa na ni'ima masu kyau da munanan abubuwa annika abubuwan azaba la yarje yarji'un an fisqihim ko za su dawo gabarin barin fasikancin su wannan ya gwada idan kana da dukiya kana sabon Allah sai Allah ya kara maka dukiya jarabawa ce idan kana sabon Allah sai Allah ya kwace dukiyar jarabawa ce saboda haka ko ta wani bangare ne akwai jarabawa sai a yi takaban ba idan mun samu jin daɗi mu gode wa Allah idan mun samu jarabawa mu mai da al'amari zuwa ga Allah Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce fa khalafa min ba'dihim wa khalafa min ba'dihim khalqun warithul kitaba ya'khuduna arda hadha al-adna wa yaquluna ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون wannan aya ita kuma tana bayani ne dangane da yanayin waɗansu mutane masu laifi su tuba su sake komawa ruwa a cikin yahudawa an samu masu yin haka amma su suna gadara da me da cewa Allah tabaraka ta'ala ya gafarta musu ko a nan Najeriya an samu kabilan da suke ganin sun saba ma Allah Allah ba zai kama su da laifi ba saboda me saboda shehu ya roƙan musu ai ba sai na faɗa ba ko eh wato abinda suka ga dama za su yi saboda shehu ya roƙan musu ko da suna laifi kai musu wa'azi su ce ka kyale mu ai mu ɗan uwan sheku ne mu zuriyan sheku ne ai sheku ya riga ya tafi da shi da mutanensa tilka ummatun karkara laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ubangiji ta'ala yace haka al'ummomi suke waɗancan sun tafi waɗannan kuma wato da irin aikinsu waɗannan suna nan da irin aikinsu kuma ku ba za a tambaye ku irin aikin ku ba ba za a tambaye su irin aikin ku ba kowa sa za a tambaya to ko da gidan malami ka fito ko liman ka ce ba ruwanka da biyayya wa Allah ko kai dan mai wa'azi ne ba ruwanka da biyayya wa Allah ba zai yi ba ba zai yi ba kowa ta kansa yake yi to shine Allah ta'ala ya ce fakar min ba'dihin khalqun bayan mutanen kwarai as-salihun na kwarai din nan da ake magana sai aka samu waɗansu 'yan maye amma in kaje an ce maka kalfin wani lokaci mutanen banza ne ya sa wani lokaci idan jigo ya bar duniya to hakan dubi 'ya'yansa za su biyo bayansa ne ko biya za su yi sai ga wani dattijo mutumin kirki mai mutunci mai martaba ya tafi amma ya bar duk 'ya'yan banza ya bari a bayansa karanta mai hankali a cikinsu Allah ya kyauta to irin wannan wato hatsari ne kamar yadda Allah ya ambata fa khalafa min ba'dihim khalqun ada'u salata wa tabu shahwa khalqun da daurin lamun ba khalafun ba haka sai an ce khalafun to mutanen kwarai wanda ya biyo baya na kwarai ne amma khalfun a'a waɗanda suka biyo baya 'yan banza ne Wani warisul ba sun gaji ilimin wannan littafi na attaura an ihin daga iyayensu ya ku zuna arda hazal adana amma suna karɓan haja haja ta wannan rayuwa ta kusa-kusa wata rayuwa kenan rayuwar duniya ai husama haza kai iddani suna karɓan karkace na wannan abu makaskance ai a duniya duniya min halalin wa haramin su ba ruwansu duk abin da ya zo hannunsu na halal ne ko na haramun kawai ko a gaure ya karɓa za su yi kun ga waɗannan ba su da hankali lishiddati eh, hirsihim wa nahmihim saboda tsananin kwaɗayinsu da kuma fansu da ainihin mallakan abin duniya kana taba su wa yaquluna sai kaji suna cewa sayughfaru lana ai da sannu za a gafarta mana ma fa'alna abinda muka aikata saboda mu ƴaƴan manyan mutane ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu daraja to idan da za su tsaya a nan laifin farko ba tare da sun sake maimaitawa ba da sauki to amma inda mushkilan take wa in yatihim aradun mithluhu idan wata haja ta duniya kwatankwacin irin wannan ta sake zuwa hannunsu ya ku zuhu sukan karba saboda haka sun koma ruwa kenan wannan an kawo da waɗansu irin asalif ne abinda ake magana shine mutum yana sabawa yana tuba amma kuma yana komawa ruwa zai yi laifi kuma ya koma ruwa aljumlatu hal ay yarjuna al wato suna tsammanin gafara wa ma'iduna ila ma fa'alu saboda haka suna komawa su sake haikata abin da suka aikata musiruna alai suna masu dogewa a kai tuba kuwa idan kana israri to ba za ka karbi tubanka ba menene israri shi ka doge kana yi duk da kasa cewa akwai hadisin da ya tabbatar da cewa an kai laifi ka tuba Allah zai yafe masa idan kai laifi ka tuba Allah zai yafe maka in ka sake laifin ka tuba Allah zai yafe maka idan ka sake laifin ka tuba Allah zai yafe maka hadisi yayi bayanin haka sannan kuma akwai fassarar da malamai suke cewa kai laifi ka tuba kai laifi ka tuba kai laifi ka tuba kai laifi ka tuba akwai raini akwai rashin karfin imani don ka mai da Allah abin wasa wannan israri din hatsari ne saboda haka malaman wannan bangare suna ganin inda har za ka yi laifi ka toba za ka yi laifi ka toba to tuban ka ba ta da amfani tuba ba ta da amfani saboda mai saboda ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un yahudawa walai ta fi taurati kuma ba a rubuta cikin attaura ba wato wa'adul maghfira ma cewa an yi alkawari za a gafarta wa mutum tare da dagewa yana laifin kuma a ci gaba da gafarta masa a taura ba ta yi wannan bayani ba saboda aka yi ƙoƙari a kiyaye Allah ta'ala ya ce alam yuka shin ba karba ba istifhamu taqrir ay qad ukhiza alaihim mithaqul kitabi shin ba karbi alƙawarin littafi a hannunsu ba ai an karbi alkawarin littafi da ma'ana an yi yarjejeniya da su an sanar da su fa bi ma'ana fi aifi mai sakil kitabi abinda aka rubuta cikin littafin nasu an sanar da su Allah ya ƙulu wa lallahi illal haƙƙa kada su kuskura su faɗa magana ga Allah ta baraka wata ala sai gaskiya wa darasu kuma sun karanta sun yi darasi eh shine wa darasu sun karanta kun yi darasi wa darasu kun karantar yanzu ne abinda nake yi ina darasa ne yudarrisu su ma'ana udarrisu abinda mala yake yi yana darasa ne yudarrisu abinda ku kuma kuke yi shine wato tadrusuna eh ina fata an gani. saboda haka akwai banbanci tsakanin darasa da darasa. wa darasu ma fi sun karanta abin da ke ciki afafan alayuka ay qara'u ma fi sun karanta abin da ke cikin at sun fahimta walima kazzabu alai to me yasa suka ko kuma kazzabu alai suka yi ƙarya akan sa bi nisbatil maghfira ilayhim al-israr suka ce ay sayughfaru lana za a gafarta mana kuma suka kawo shi wato kamar fi'ili wanda yake mudari shine tense wanda yake continuing yana ci gaba da aukuwa sai yi faru lana sun yi laifi ka taba su me yasa ya sai yi faru lana ya sake yin laifi sai yi faru lana ya sake yin laifi sai yi faru lana alhali ba a rubuta wannan a cikin attaura ba sun yi karya ma attaura shine ubangiji Ala yake tuhuman su akan wannan saboda haka wa darul wato gidan lahira mutum ya aiki saboda lahira khairu lil ladina yattaqun wannan shi ya fi alheri ga masu tsoron Allah alharam musamman waɗanda suka kiyaye haramu ka kiyaye haramun ba wai saboda duniya ba ka kiyaye saboda lahira in kana da kuɗi kana saɓon Allah aka ce za ka tsiyace to sai ka ce kai bari ka bar saɓon Allah bin kar ka tsiyace ba wai ka bar saɓon Allah saboda lahira ba ai kaga hatsari ne don haka wadarul akhiratu khairun lil ladina yattaqun lalle gidan lahira ita tafi alheri ga masu tsoron Allah afala taqilun me yasa ba za ku hankalta ba wa fala yaqilun me yasa yahudawa ba za su gane ba bil ya'i wa annaha khairun fayuthirunaha ala dunya idan lahira ita ce alheri to ayi kokari a zabe ta akan duniya sai Allah ta'ala yayyaba ma ainihin na kwarai yace wallazina yunfiquna ko yumassikuna bil kitabi والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب الله تعالى يتي وند سكي ريكه للتافين غنغام والذين يمسكون بالكتاب وند سكي ريكو da littafi. me bambanci ina neman wani bajari ne yayi bayani bai eh, na hango wani da kullum yana gaba amma yanzu na tun da ya aure ya fetu baya why wallazina yumassikuna bil kitabi wadanda suke riko suke rike littafin gangan wallazina yumsikuna bil kitabi da wadanda suke riko da littafi menene bambanci ai gashi a zahirance na faɗa eh ko kai ba jari ba ka jin hausa ne sosai ai cikin sauki za ka gane wallazi ne masu kuna bil kitabi waɗanda suke liko da littafi gangan a yaka ce gangan wato suna rike shi da ƙarfi kenan shine yu masu kuna masu yumtikuna yumtikuna daga amsaka eh waɗanda suke riko bilkitabi da littafi ko da yake kowanne an kawo da harafin jarra maimakon ya zama makule kai tsaye duk wanda ka fasara daidai ne riko da littafi aiki da shi riko da shi gangan wato mutum zai zama kamar wani abin nan kenan wani ɗan conservative eh tunda akwai inda idan ka rike shi da ƙarfi sosai ka tsananta zai amfane ka to yahudawan da suke riko da littafinsu haka ma musulmin da suke riko da littafinsu milhom fa aslamu waɗanda suka musulunta suka miƙa wuya ga dokokin Allah wa qamu salata kuma suka tsaya da sallah ka Abdullahi ibn Salah kamar cikin Yahuda Abdullahi dan sala wa ashabihi da irin mutanensa radiyallahu anhu Allah ta'ala ya ce inna la nudi'u ajra al-muslihina lalle mu dinnan ba ma tozarta sakamako na masu gyara duk wanda ya kasance mai kokarin gyarawa to ko an samu kuskure Allah ba zai kama shi ba yasa aka ba mu addu'a rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya Allah karka kama mu idan mun manta ko kuma idan mun yi kuskure ko idan mun manta ko idan mun yi kuskure ko mun yi kuskure ko idan mun manta kuma Allah tabaraka ta'ala ya alƙawari hadisin Abdullahi dan Abba radiyallahu anhuma ke duk wanda ya karanta wannan da gaske Allah ya karba dama Allah ya kai kad fa'altu yace ai na riga an wuce wannan an wuce wannan saboda haka dun kayi mantuwa ko kayi kuskure matukan kana kokarin kwatantawa to Allah tabaraka ta'ala ba zai kama ka da laifi ba hasali ma kana da matsayi kuma inna lalle mu la nudiqu ajra al-muflihin ba ma tobar taladan masu kokarin gyara al-jumlatu khabar alladhi wa fihi wad'u zahir mawdi' al ay ajrahum sakamakon waɗannan bayan Allah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 waɗannan littafai littafai ne ko da ke sun shafi waɗanda suka shafi aikin hajji fayyataccen bayani game da aikin hajji da umura jagora game da aikin hajji da umura bisa suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam